a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a sassa daban-daban na kasar. A India an harbe wani babban dan siyasa har lahira a babban cibiyar kasuwancin kasar wato Mumbai. a jamhuriyar Nijar al'umma kasar ce ke kokawa kan tsadar kudin wutar lantarki da na ruwan sha inda suka ce abin da suke biya yanzu ya ninka wanda suka biya sau uku na shiga cikin wannan mawayacin hali lokaci in ya zo ina biyan ka sha biyar sha bakwai har ishirin na wuta sai gashi wani wata kawai sai aka kawo mani ka sattin abin nan ya bani mamaki na koma na ki tambaye su meye dalili wutar da nake sha ita ce kullum A Najeriya yayin da ake daɗaɗin cewa gwamnatin ƙasar za ta ɗauki malamai dubu saba'in da hudu a faɗin ƙasar, ma'aikatar ilimi ta yi ƙarin haske kan lamarin. masauraro barkamu da hantsi ibrahim yusuf muhammad ke muku barka da kasancewa tare da mu a nan sashen hausa na bbc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan yadda wani harin da kungiyar hezbollah ta kai wani sansanin soji da ke arewacin kasar ya kashe sojoji hudu 'yan sanda a jihar california a amurka sun damke wani mutum dauke da bindigogi guda biyu cikin motarsa kusa da wurin da donald trump yake gangami A Najeriya mai rajin kafa kasar Yarbawa Sunday Adeyemo wanda aka fi sani da Sunday Igboho ya gabatar da wani koke ga Firayim Ministan Birtaniya Keir Starmer. Har ila yau dai a Najeriya bayan barazanar da kungiyar dalalan man fetur masu zaman kansu ta yi na dakatar da ayyukanta saboda tsadar mai ta ce har yanzu tana kan tattaunawa da kamfanin samar da man fetur na kasa domin samun maslaha kan farashi madaidaici. A ce ka je ka sai mai a kamfanin NNPCL kan naira dubu ɗaya da naira goma sannan gidan man su da yake nan wurin su kuma suna sayarwa ɗari tara da casa'in da takwas shi ne babban korafin Tuna kuma ɗauke da labarin wasanni amma kafin nan sai na fara karanto labaran duniya. rundunar sojin isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan yadda wani hari da kungiyar hezbollah ta kai wani sansanin soji da ke arewacin kasar ya kashe sojoji hudu tare da raunata wasu mutane sittin wannan dai na ɗaya daga cikin manyan hare-hare da aka kai a isra'ila tun bayan barkewar rikici tsakanin bangarorin biyu shekara guda da ta gabata hezbollah ta ce tana mai da martani ne kan munanan hare-haren da isra'ila ta kai a kudancin lebanon da kuma beirut wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta ci barazanar ci gaba da kai har-hare matukar isra'ila bata daina kai har-hare a lebanon ba wanda yanzu ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu daya amurka ta bukaci isra'ila ta ƙara ƙaimi wajen tabbatar da tsaron dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da kuma fararen hula a lokacin yakin da take yi a lebanon sakataren tsaron amurka lloyd austin ya bayyana hakan yayin wata tattaunawa ta wayar tarho da takwararsa na isra'ila yoav galant ana ci gaba da nuna damuwa dai game da yadda sojojin isra'ila ke kaiwa dakarun wanzar da zaman lafiya kai hari kai tsaye a ranar ajiya lahadi majalisar ɗinkin duniya ta zargi tankunan isra'ila da kutsa kai cikin wani sansanin ta 'yan sanda a jihar california ta amurka sun kama wani mutum dauke da bindigogi a cikin motarsa a kusa da wani gangami na donald trump an bayar da belin mutumin wanda aka tsare a wani shingen binciken 'yan sanda a yankin coachella shugaban 'yan sandan yankin chad blanco ya yi bayani kan lamarin inda ya ce During that investigation, the deputy eventually found multiple. Ya ce yayin gudanar da bincike an gano samun fasfo da kuma wasu sunaye daban-daban da kuma lasisin tukin mota dauke da sunaye daban-daban. ana dai tsaurara matakan tsaro a wurin gangamin Mr. Trump tun bayan da aka yi yunkurin kashe shi sau biyu a baya-bayan nan. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc Ƙungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa wato FIFA Pro ta nahiyar Turai da kuma ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan Turai suna kira ga hukumar tarayyar Turai da ta binciki hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA. Suna zargin FIFA ne da nuna rashin adalci kan yadda take kama karya a lamarin jadawalin wasannin ƙwallon ƙafa a duniya. sun ce tsare-tsaren fifa ciki har da gabatar da gasar cin kofin duniya na kungiyoyi 32 a duk shekara hudu barazana ce ga tsarin gasanni FIFA rejects the claims. It accuses some leagues of hypocrisy. Wakilar BBC ta ce FIFA ta musunta zargin inda ta ce wasu kungiyoyi suka cunkushe jadawalin da kansu ta hanyar hada wasannin sada zumunta a lokacin bazara. an gano gawaki mutane biyar da aka yanke kai a kan wata hanya a kasar mexico a yankin da ke karkashin ikon gungun masu aikata laifi na halisco new generation cartel da safiyar jiya lahadi ne dai aka kira 'yan sanda zuwa yankin bayan da direbobi suka hango buhuhunan da aka ɗora gawakin a ciki wakilin bbc ya ce fiye da mutane dubu talatin ne ake kashewa a kasar mexico kowace shekara wanda shine ɗaya daga cikin adadi mafi yawa a duniya 'yan adawa dai na kira da ƙara tsauraran matakai kan ƙungiyoyi masu aikata manyan laifuka a ƙasar lokacin labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na bbc yanzu kuma sai rahotanni kuma za mu faro ne daga amurka inda aka kama wani mutum a wani shingen binciken tsaro da ke wajen wani wurin gangamin yakin neman zaben donald trump a jihar california lamarin da ya faru ne ranar asabar kuma hukumomi sun ce wanda ake zargi na da bindigogi da fasfo-fasfo masu yawa da lasisin tuki dauke da sunaye daban-daban mutare adamu bawa na da cigaban wannan rahoto yan sanda sun ce wanda ake zargin mai shekara arba'in 49 wanda ya ce sunansa ben mila an kama shi ne a kusa da wurin yakin neman zaben donald trump bayan an gano bindigogi da harsasai a cikin motarsa ɗan takarar na jam'iyyar republican bai karasa wurin ba a lokacin kuma jami'ai sun ce lamarin bai taɓa lafiyar tsohon shugaban ƙasar ba babban jami'in 'yan sandan riverside county shad bianco ya ce ya yi imani ƙoƙarin jami'ansa ne ya kubutar da tsohon shugaban ƙasar if you're asking me right now I probably did have deputies that prevented the third assassination. Idan ka tambaye ni yanzu, zan iya cewa mai yiwuwa ina da jami'an da suka hana yunkurin halaka Trump a karo na uku. we Idan siyasa ta rufe mana idanu har reality hankalinmu ya gushe, that we muka kasa gane gaskiya da tunanin cewa wannan abin tashin hankali ne. To a kan me zai je da duk waɗannan abubuwa wurin? be bindigogin da aka yi duri kuma wasu har za su iya zargi na ma da zuzuta lamarin amma dai a gaskiya muna da babbar matsala a ƙasar nan. Jami'an gwamnatin tarayya sun ce babu wata manuniya da ke nuna hakan ne manufar wanda ake zargin. Har yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike. An tsare Ben Miller amma daga bisani aka sake shi. Yana fuskantar tuhuma-tuhuman mallakar bindigar da aka yi duri da mallakar kurcin harsasai. Donald Trump ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin hallaka shi da aka yi lokacin wani gangamin yakin neman zaɓe a Pennsylvania cikin watan Yuli. haka kuma an zargi wani mutum da yunkurin kashe shi cikin watan jiya a filin wasan kwallon golf ɗinsa da ke florida to a gaida mutari adam bawa to yanzu kuma sai mu nufi najeriya inda mai rajin kafa kasar yarbawa a kasar wato sunday ademo wanda aka fi sani da sunday igboho ya gabatar da wani koke ga firaministan birtaniya ke stama koken da yana da alaƙa ne da fafutukan da yake na ɓallewar yankin yarbawa daga najeriya wakilinmu na lagos umar shehu leman ya aiko mana da ƙarin bayani sabon matakin da sunday boho wanda fitaccen jigo ne a ƙungiyar yarbawa ta ɗauka ya zo da neman ganin an cimma burin kafa ƙasar yarbawa ta baki mai magana da yawunsa olayomi koki an bayyana cewa boho ya mika koke ga firayim ministan ƙasar burtaniya wannan mataki dai na daga cikin yunkurin ƙungiyar, na samun karbuwa da goyon bayan ƙasashen duniya kan manufarsu takardar kokin da aka mika a madadin farfesa a jakin toye. ta buƙaci firayim ministan birtaniya ya sa baki wajen kafa ƙasar yarbawa ibuho ya samu rikir wasu manyan mutane da suka hada da limamin addinin kiristanci ologun oluwa da fatai ogun ribido da alhaji ade yunkurin neman yancin kan al'ummar yarbawa ya samo asali ne daga abubuwa daban-daban da suke zargi na danniya wasu daga cikin 'yan kabilar yarbawa na zargi cewa an mai da su sadewa ware a fagen siyasa da tattalin arzikin najeriya ana suka zargi cewa wata kabila ce take juya akallar siyasa da shugabancin kasar dama dai kungiyar masu fafutukar kafa kasar biafra da ke a kudu maso gabashin najeriya su ma na kan fafutukar ganin an kafa kasar biafra matsayin ipob ya samu asali ne daga zargin cewa ana nuna wa 'yan kabilar ebo wariya cikin siyasar kasar Sunday dai ya kasance a sahun gaba wajen fafutukar kafa a ƙasar Yarbawa ya yi fice ne a shekara ta 2021 bayan da ya tara jama'arsa domin kora Fulani makiyaya daga ƙauyukan da ke kewayen jihohin Oyo. Idan dai ana iya tunawa ya tsallake rijiya da baya a lokacin da tsohuwar gwamnati ta yunkurin kama shi a gidansa a Ibadan bisa zargin ɓoye makamai. To amma kuma a ranar ashirin ga watan Yuli shekara ta dubu da ashirin ɗaya, gwamnatin jamhuriyar Benin ta kama Igboho tare da matarsa. kan hanyar su ta zuwa Jamus. Igboho wanda ya samu 'yancinsa bayan zaman talala a jamhuriyar Benin ya kasance jigo a cikin al'ummar yarbawa umar shehu leman bbc hausa daga lagos a nigeria to yanzu dai muna najeriya inda wata kungiyar matasan arewacin kasar ta ce ta fara bin matakai na kokarin ceto yankin daga halin da yake ciki kungiyar ta gamayyar kungiyoyin arewa da ake kira cng ta dora laifin matsalolin tsaro da taɓarɓarewar tattalin arziki da yankin ke fama da shi ga gazawar shugabanci Comrade Jamilu Aliyu Caranci shine shugaban kungiyar ya kuma yi wa Awal Ahmad Janyau karin bayani kan taron da suka gudanar a Katsina. Kowa san cewa yankin Arewa ya koma wani yanki wanda yake koma baya a cikin ita kanta kasar da take da ake zaune a cikinta. yanki ne wanda al'umma suna cikin wahala insecurity ko rashin tsaro yau an waye gari yana yawo da kafafun shi guda biyu da hannuwan shi guda biyu da bakin shi da hancin shi a arewacin Najeriya yau an waye gari tafiya daga wannan gari zuwa wannan gari ta zama bala'i ta zama hitina ta zama azaba yau an waye gari abinci ya gagara al'umma su ci abinci sau uku magidanta su sun fi karfin su mutane yawon bara gashi nan ya fantsama ko ina a arewacin Najeriya so waɗannan al'amura sun taru ne sun yi yawa a arewacin najeriya shine muka ga cewa babu yadda za a zo mu naɗa hannuwanmu mu kyale wannan yanki ya ci gaba zama koma bayan yanki a cikin yankunan da ke cikin wannan ƙasa tamu ta najeriya to amma me kuka yi dogaro da shi domin ai akwai shugabanni a yankin eh to shi shine muka ga cewa to za mu ci gaba da tafiya haka ne ko ko yaushe ne za mu yi tunanin cewa wasu ne za a turo daga wata duniya ta daban wanda zo su gyara wannan arewaci wannan yanki namu ɗaya daga cikin wannan matsalolin abin da ya haddasa su shine lalacewa shugabanci daɗewa ta lalacewa shugabanci a arewacin najeriya tarbiyya ta lalace shi yasa ita wannan kungiya ta mu ta fara kira wani babban taro wanda aka kira round table a abuja karkashin jagorancin tsohon shugaban ƙasar najeriya janar abdulsalam abubakar da kuma wakilci na sarakunan arewacin najeriya karkashin shi mai mai alfarma sarkin musulmi to ɗaya daga cikin resolution da aka ɗauka shine cewa dole ne sai kowane bangare na al'umma sun yadda su ma sun bada gudunmuwarsu to wannan shi yasa muke zaga mana tattauna da shugabannin kungiyoyi mu waye masa da kansu cewa kai ma fa kana da gudunmuwar da zaka bada saboda in dai ka zauna ka ce yau shugabanni kake jira sai sun gyara wannan al'amarin da ake ciki to kana bata ma kanka lokaci ne to ta yaya kuke ganin hakan zai kawo sauyi a yankin ba tare da haɗin kan shugabanni ba to ai kamar yadda na faɗa maka cewa wannan aiki kamar ci gaba ne wancan taron dama cikin shi cikin abin ganin rahoton bayan taro da aka hada shine ya gwada cewa dole sai al'umma sun taimaka to yanzu mun hara da katsina mun zo mun zanna da al'umma a katsina kuma kowane gari idan muka je muka wannan taron za mu yi satin up na kwamiti wannan kwamiti ne a matakin jiha a matakin ƙananan hukumi wannan kwamiti za su rika sa ido ga abubuwan da ke faruwa a al'ummarsu idan sun ga abin da ake ba daidai wanda za su iya gyarawa to su su gyara da kansu wanda za su gaya ma jami'an tsaro su gaya ma jami'an tsaro wanda za su tura ma gwamnatin karamar hukuma ko ta jiha su tura ma gwamnatin karamar hukuma ta jiha wanda kuma za su turo mana a Abuja domin mu ɗauke shi mu kai shi ko national assembly ko kuma hada shugaban kasa su gaya mana cewa ga abin da ke faruwa to yanzu mun gama da katsina kuma in Allah ya yarda sai wannan satin da zamu shiga Bauchi idan muka shiga Bauchi zamu yi launching na North East daga nan kuma zamu wuce Niger zamu yi launching na North Central to wasu za su cewa ta yaya hakan zai daidaita abubuwa a arewa tunda ba ku da ikon al'umma ai tura ce ta kai bango da haka muke kallo cewa duk mutanen da ke kama al'umma suna garkuwa da su ana biyan kuɗin fansa talakawa suke kamawa yanzu an waye gari sun kashe sarkin gobe sun ƙara kashe wani sarkin a kebbi sun yau kuma an sun ɗauki wani sarki a katsina a hankali a hankali idan mutum bai hito aka zo aka bada gudunmuwa da shi ba to ya tabbatar da cewa sa yana kwance cikin gidan shi yaki zai zo ci shi da Jamilu Aliyu Ciranci kenan shugaban gamayyar kungiyoyin Arewa ta CNG. kuma da haka lokaci ya kawo mu karfe takwas saura kusan minti goma sha bakwai a agogon Najeriya da Niger, wato karfe bakwai saura minti goma sha bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Ibrahim su Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. farko a cikin shirin da ya kunji cewa rundunar sojin isra'ila ta ce tana gudanar da bincike kan yadda wani harin da kungiyar hezbollah ta kai kan sansanin soja da ke arewacin kasar ya kashe sojoji hudu yawan 'yanci rani da ke tsallaka tekun atlantika a kan hanya mai hatsari na zuwa tsibirin canary na kasar sifaniya daga yankin afirka ta yamma ya kai matakin da ba a taba gani ba yanzu dai ta zama babbar hanyar shiga nahiyar turai a wata zantawa da bbc shugaban tsibirin na kanari ya ce hanyar kuma cikin sauri tana ƙara zama wadda aka fi samun asarar rayuka a kanta a duniya sashen binciken kwakwaf na bbc afirka ya samu damar da ba a taba samu ba da yadda 'yan cirani ke shiryawa kafin su kama hanyar nan mai yawan hatsari ga fasarar rahoton ephraim gabriel yanzu safiya ce 'yan cirani sun haɗu a cikin wani kwale-kwalen kamun kifi domin tashi daga gabar tekun senegal cikinsu akwai wani manomi muhammad wali bai taɓa tafiya cikin ruwa ba kafin yanzu amma yanzu zai yi wannan tafiyan mai hatsari a ƙoƙarin shi na isa turai ina roƙon da ku yi mini addu'a lokaci ya zo babu wanda ya san me zai faru da ni a cikin ruwan nan ya amince ya biya masu safarar mutanen dala dubu ɗaya idan har ya isa lafiya ya baro matarsa da kananan yara yana fatan zai fi iya taimakon su idan yana can. Amma dole na ɗauki wannan kasadar. Idan baka da kuɗi, baka da wani mahimmanci. Ni kaɗai ne gatan su, kuma bani da kuɗi. igiyar ruwa da kadawar iska mai karfi su ne abubuwan da ke jiran matasan da mafi yawan su maza ne da za su yi tafiyar fiye da kilomita dubu daya kan tekun atlantika kowannen su na rike da ruwan sha maras yawa da biskit da bai taka kara ya karya ba da za su ci a tafiyar su ta fiye da mako guda fiye da masu yin ƙaura dubu talatin ne suka yi nasarar isa tsibirin kanari a wannan shekarar adadin da ya ninka waɗanda suka je a bara akasarinsu sun fito ne daga kasashen yankin kudu da hamadar sahara waɗanda ke tserewa talauci da rikice-rikice da sauyin yanayi ke ƙara ta'azzarawa sai dai jami'ai a tsibirin sun ci abin da ke jiran su a gabar abu ne da mutum ba zai iya jurewa ba a wata tattaunawa ta musamman da bbc shugaban tsibirin fernando clavijo ya ce jami'an da ke aikin ceto a ruwan da suka hada da 'yan sanda da jami'an red cross na aikin da ya fi karfinsu a kowane minti 45 dan cira na guda ɗaya na mutuwa a kokarin sa na isa gabar teku hakan na nufin shugabannin masu safarin na ƙara ƙarfi domin ƙara fahimtar ayyukan masu safarar mutanen bbc ta zanta da wani mai safarar mutane da ke shirya tafiye-tafiye cikin kwale-kwale zuwa tsibiran kanari in ka samu babban kwale-kwale wanda zai iya daukar mutum 200 zuwa 300 kuma kowannen ya biya kimanin dala biyar, muna maganar kuɗaɗe ne masu yawa ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke sanya ido kan ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da laifuka ya ce masu safarar mutanen na samun akalla dala miliyan ɗari da hamsin duk shekara a wannan hanyar da aka tambaye shi kan rawar da yake takawa a wannan kasuwanci mai haɗari mai safarar mutanen bai nuna alamar nadama ba kuma ya shaida mana cewa ba a samun karancin mutanen da ke son ɗaukar wannan kasadar. Laifi ne, duk wanda aka kama za a kai shi gidan yari, amma ba mu da wani zaɓi. Za ka ga gawarwaki a cikin ruwan, amma jirgin zai ci gaba da tafiya ba ruwansa da su. Gwamnatin tsibirin Kanari na fargaban abin da zai iya faruwa a nan gaba. Gabriel Fernando Clavijo. Y ahora mismo Europa. Right now, Europe. A yanzu haka Turai ta rufe tekun Bahar Rum, wanda hakan ke nufin hanyar Atlantika, wadda ta fi hatsari ita ɗaya ce mafita. A tarihi, tekun Bahar Rum shine hanyar da 'yan Afirka ke bi domin shiga Turai. Sai dai tun lokacin da tarayyar Turai ta samar da tsauraran matakai ta kuma ƙulla yarjejeniya da kasashen arewacin Afirka, tafiyar ta ƙara wahala. fernando clavijo ya ce hakan ne babban dalilin da ya sa wannan hanyar ta ƙara fice duk da ta fi tsawo daga afirka ta yamma zuwa tsibirin kanari har tsawon kwanaki biyar bbc bata ji daga wurin muhammad ba a wani yammaci kawai sai gashi ya kira ya dawo senegal ya bayyana cewa saura Kasa da kwana ɗaya kwale-kwalen su ya isa tsibirin kanari sai ya fara samun matsala. Injin kwale-kwalen ya rika ɗaukar zafi kuma iskar da ake yi a wajen na da ƙarfi sosai. ya ce mafi akasarin waɗanda ke cikin kwale-kwalen su sun rika fargabar iskar za ta ƙara tsananta a lokacin da suka ƙara shiga tekun atlantika sai suka yanke shawarar su juyo su dawo senegal a gaida aisha aliyu jafar da fasar rahoton ephraim gabriel to yanzu kuma sai mu koma najeriya inda kungiyar dillalan man fetur mai zaman kanta ta kasa wato ipman ta ce tana ci gaba da tattaunawa da babban kamfanin samar da man fetur na najeriya nnpcl duk da cimma matsaya akan farashi tsakanin su da kamfanin wannan lamarin da ya zo ne bayan barazanar da ipman ɗin ta yi na dakatar da ayyukanta a faɗin ƙasar saboda tsadar mai da kuma hidimominsa wakilin na lagos umar shehu yan leman ya zanta da alhaji salisu tantan shugaban kungiyar ipman shiyar arewacin najeriya kamar yadda muke sayan mai a hannunsu nnpcl mun yadda mu rika sayan mai a hannunsu amma a bisa sharuɗa sharuɗa na farko su tabbatar cewa a cikin harkan kasuwancin nan sun yi mana adalci ba abin da za su zo su sayar mana ba su kuma su je gidajen wasu su sayar kasa da abin da suka sayar mana a yanzu muna nan muna ci gaba da tattaunawa duk ranar laraba alhamis juma'a har yanzu ba mu gama tattalewa ba yanzu dai muna jira ne a samu kayan da aka biya outstanding payment a samu a yi wannan tukuna kafin mu zo mu cimma matsaya. to amma me ya korafin ko har ya janyo kuka nemi zama da su. korafin mu ne a ce ka je ka sai mai a kamfanin nnpcl kan naira dubu ɗaya da naira goma sannan gidan man su da yake nan wurin su kuma suna sayarwa ɗari tara da casa'in da takwas shi ne babban korafin amma daga ɓangaren ku yan kasuwa za ku so ku samu riba su kuma talakawa suna so su samu sauki in aka sayar mana da sauki riban da za mu sa ba wanda ya taka karya ba ne. shi isa muke maganar cewa ita NPCL ta ansa a cikin abin da aka bata ta bamu namu kasan mu kuma mu zo mu samu mu sayar ma da al'umma saboda in abin da aka tace aka ba su aka sayar musu in suka ba mu namu kasan shine al'umma yan kasa za su fi samu da sauki kan cewa mu je mu saya direct a kamfanin dangote saboda mu ba mu da danyen man da za mu bashi saya a hannun ya biya mu da naira da ba a bashi isasshen danyen man da yake bukata ba ya je kasuwan duniya ne ya je so so in ya dace da wannan ɗanyen man da ya sowa a kasuwan duniya to farashin zai zama daban da farashin da su NNPC suka sayar mai da ɗanyen mai ya sayar musu a kan mu kuma wanda zamu je mu saya a wurinsa shi yasa muka yi kokari muka haska ma gwamnati ta gane ga halin da ake ciki a cikin wannan lita miliyan sha hudu da aka ba NNPCL da bamu namu kasa tunda mu ne muke da gidajen mai da yawan gaske a bamu namu kasan wanda za mu saya da sauki saboda mu je mu sayar da al'umma da sauki. To idan na fahimta kenan yanzu dai barazan da kuka yi kwanakin baya cewa za ku janye harkokin ku da makamantar su wato kun ajiye gefe guda kenan. Mun ajiye gefe guda saboda mun fara samun riban wannan bayanan da muka yi na cewa za mu janye. Na farko an yi mana sauki an rage mana naira goma sha biyar biyar akan farashin da aka sa na fari. Sannan na biyu abin da muke nema kuɗaɗenmu kuɗin takwanmu da muke bi wajen kusan shekara uku shekara hudu an yi mana alkawari za a biya mu daga ranar litinin zuwa ranar talata mutanenmu da suke bin basussuka za su fara ganin wannan kuɗin. kun nemi nnpc taimako adalci to su kuma al'ummar ƙasa wani adalci za ku yi musu na ganin adalci a hannun hukumar nnpc da kuma hannun gwamnati al'umman kasa su ma za su samu adalci izinin allah ya allah ya alhaji salisu tantan kenan shugaban kungiyar ibman shiyar arewacin najeriya to yanzu kuma ga buhari muhammad fage da labarin wasanni Manchester United ta ce za ta saurari ta yi kan ɗan wasan bayan ta hari magwaya a watan Janairu. lokacin da ake buɗe kasuwar saye da musayar 'yan wasa a nahiyar turai ƙungiyar ta ce tana sa ran tayin da ƙungiyoyin da ke son ɗan wasan za su yi ya fara daga fan miliyan goma united ta sai ɗan wasan ingilan kan kuɗi fan miliyan 80 a 2019 daga leicester city kuma an fitar da shi daga filin wasa ne a wasan da kungiyar ta yi canja da aston villa a premier usman tahir mani boss ɗan adawar united ne kan magoyin bayan kungiyar manchester united wanda a yanzu na koma manchester city hari magoya yanzu kwallon kafa ta dina yi da a yanzu haka hari magoya a manchester in dai zai ci gaba da zama sai dai zauna a benci sakamakon yan wasan da manchester suka siyo sun samu sababbin defenders guda biyu wanda a sun fi karancin shekaru wanda zaman magoya a manchester za su dinga bashi albashi mai yawa ga su kuma kuma dan da ana tunanin za a iya mai kara a dinga sashi kuma yanzu lokacin shi ya wuce yanzu manchester united suna ganin sun samu kwararrun yan baya wanda suna ganin ko da yanzu ba su kokari ba nan gaba idan tim suka saba da shi za su fi hari magoya kokari yan wasan liverpool mohamed salah da van dijk za su koma a sansanin atisaye na kungiyar bayan kasashen su sun amince su koma gabanin lokacin da aka tsara tun da fari Van Dijk ba zai bugawa ne dalan wasan da za ta fafata da Jamus ba a yau saboda jan katin da ya samu a wasan da suka yi a baya. Kyaftin ɗin Masar wanda ya ci kwallo a wasan neman gurbin kasashen nahiyar Afirka da suka yi da Mauritania ba a bayyana dalilin da ya sa ba zai buga wasan ba. a gefe guda kuma matashin dan wasan nan na Spaniya da Barcelona Lamine Yamal shi ma ya bar sansanin tawagar kasarsa sakamakon raunin da ya ji tuni spaniya ta maye sa da Rigor kwalme na atletico madrid shin me yake jawa 'yan wasa rauni akai-akai a irin wannan lokaci ga zakariya aliyu daga adamawa tun fil azal kwararru sun yi nunin cewa za a samu matsala a gaba akan yadda ake shirya wasannin kasa da kasa da kuma shirya wasannin kungiyoyi kuma tun yanzu an zo an fara fuskantar wannan matsala yanzu haka domin kungiyoyi su same kansu ita kuma kuma kwallon kaba ta duniya su samu matsala shine na farko kungiyoyi lokaci yi da a kwantiragin da yan wasan su za su saka hannu a tantance matsaya akan irin wa'annan wasanni kuma ta cikin hanyar da za a yanke matsaya shine a kawo matsayin irin irin wasan da dan wasa dai buga ma kasarsa in ya buga wasa kaza a wannan shekaran ya isa domin mu gudun rauni ko kuma su masu horaswa na kasashe da zama da cewa sun samu squad wato yawancin eh, squad din yan wasa daban-daban wanda wayannan za su wannan wasa wayannan su buga wancan wasa Mauricio Pochettino ya fara jagorantar tawagar ƙwallon kafa ta Amurka da kafar dama bayan nasarar da ya yi da cibi babu ko ɗaya kan Panama a filin wasa na Austin a Texas. Dan wasan tsakiya na AC Milan Yunus Musa ne ya jefa kwallo ta farko. kafin daga bisani dan wasan psb na gaba rodrigo pepe ya jefa ta biyu ana dabdata shi daga wasan amurka wadda tana cikin kasashen da za su karɓi bakuncin kofin duniya na 2026 tare da kanada da mexico ita take matsayi na 18 a jerin tawagogin duniya na ƙwallon ƙafa za ta fafata da mexico a wasan sada zumunta a gobe talata tawagar ingila ta lallasa ta finland da ci uku da ɗaya a wasannin kasashen nahiyar turai dan wasan manchester city jack grealish ne ya fara jefa kwallo a raga kafin daga bisani alexandra arnold da rice kowa ya jefa ɗaiɗayi wasu daga cikin wasannin da aka fafata a jiya sun hada da wanda kazakhstan ta sha kashi a hannun slovenia da ci ɗaya mai ban haushi northern macedonia ta doke armenia da ci biyu babu ko ɗaya malta ta doke moldova da ci ɗaya mai ban haushi a yau ma za a ci gaba da wasannin kasashen nahiyar turan kuma wasu daga cikin wasannin da za a fafata a yau sun hada na belgium da za ta karbi bakuncin faransa italiya isra'ila bosnia hungary da kuma wasan da jamus za ta karbi bakuncin netherlands kasashen afirka ma za su fafata a wasan shiga gasar cin kofin kasashen nahiyar wasu daga cikin wasannin da za a fafata sun hada da wanda gambia za ta karɓi bakuncin madagascar liberia equatorial guinea togo algeria eswatini mozambique zimbabwe namibia sai kuma wanda kenya za ta karbi bakuncin kamaru a sakamakon wasannin mako na bakwai a gasar premier najeriya kuwa an tashi wasa babu ci tsakanin el kanami warriors da kuma heartland shooting stars da eyimba katsina united da rivers united an kuma tashi kunnen doki wasa tsakanin Neja, Tornadoes da Lobby Stars. Kano Pilas ta sha kashi a hannun Akwa United da ci biyu babu ko daya Abia Warriors ta doke Kwara United da ci ɗaya mai ban haushi. Yayin da ita ma Bayelsa United ta doke Plateau United da ci ɗaya mai ban haushi. A fagen wasan tennis kuwa Novak Djokovic ya rasa damar cin kofi na ɗari a tarihi. Bayan kashin da ya sha a wasan ƙarshe na gasar Shanghai Master a hannun Yannick sinner sina mai shekara 23 wanda shine dan wasan tennis na daya ya yi nasara da ci bakwai da shida da kuma shida da uku kan dan wasan na sabiya mai shekara 37 jokobis na fatan zama dan wasa na uku a tarihi da ya ci kofi 100 baya ga Jimmy Kono da ya ci 109 sai kuma Roger Federer da ya ci 103 Ariana Sablanka ta zama 'yar wasan tennis ta farko da ta lashe gasar Wuhan Open karo na uku a tarihi. bayan fafata da ta yi da jin kunwen a jiya lahadi sablanka ta yi nasara ne da ci shida da uku da biyar da bakwai da kuma wata shida da ukun ta gaida buhari muhammad fage da labaran wasanni to karamin dai za a iya samun labarai da kuma rahotanni a shafinmu na intanet wato bbchausa.com kuma a halin yanzu idan aka rufe shafin namu za a ga labarin da muka wallafa kamar wannan na wasanni da ke cewa an kyale van dijk da salah su koma liverpool daga tawagar kasashen su akwai kuma wanda ke cewa arsenal na saran saliba ba zai tafi ba kuma kocin stuttgart ya cewa manyu akai kasuwa akwai labarin da ke cewa ko sojojin koriya ta ta arewa na taya rasha yaƙi a ukraine duk waɗannan labaran za a same su a shafinmu na bbchausa.com to kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci wanda mutari adamu bawa ya shirya sai kuma lawal nuhu suleiman ya haɗa mana sauti ibrahim yusuf muhammad ke fatan mu yi ni lafiya daga nan sashen hausa na bbc